Karfe biyar da minti talatin a nan ya sashen Hausa na studio Kalangu ke yi su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shinake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yi aka kaddamar da wata kwamfalar gudun tsere da ake kira Grand Marathon de a Agadez. an kaddamar da shagulgullan sallar agadar sokani ta sha takwas ga watan Disambar. Shirin musamman na yau zai kawo ƙarin bayani dangane da kwamfalar gudun tsere wato gudun tsere wato Grand Marathon di Tenere. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau ne aka kaddamar da shagulgullan sallar 18 ga watan Disamba a hilin kwallo na jihar Agadez. Firaminista Birji Rafini ne ya kaddamar da shagulgullan a hukumance. bayan faretin tawagogin dukkan jihohin ƙasa. A cikin jawabinsa, prime minister ya yi tuni dangane da tarihin garin Agadez, inda kuma ya yi bayani dangane da mahimmancin wannan sallah ta karɓa-karɓa tsakanin jihohin ƙasa. A nan zan zaƙulo domin shinshinawa mahimmancin da shugaban ƙasa ya baiwa wannan sallah ta zagaye ta kowace shekara cewa da sallar ranar goma sha takwas ga watan Disamba, wanda babban aiki ne da ke ƙawata biranenmu wajen inganta yanayin rayuwar jama'a. A cikin wannan tsari na shugaban ƙasa abin yabawa wanda akwai daidaito da kuma haɗin kan jama'a wajen rarraba arzikin ƙasa ba tare da wariya ba, wanda ta hanyar kawata biranen zai faɗo da tattalin arziki da kuma samun wadata ga jama'a, inda wannan ayyukan da aka yi na gyaran birnin Agares yana daga cikin abubuwan da jama'a suke zaman jira tun daɗewa. Bayan tsarin ya mai Nyala, Dosu Soga, Maraɗi Kwalliya, Agares Sukuni, sai kuma Tawa Sakola ta na ƙaddamar yau da 'yan kwanaki. Tawa il y a quelques jours. To bayan da so ga maraɗi kwalliya a ban agres da ke karɓar shagullan cikon shekaru 58 da Nijar ta zama jamhuriya. sular da aka raɗawa suna Agadez Sokni. Gwamnan jihar agres Sadu Soloke ya bayyana cewa ayyukan da aka gudanar a garin ya baiwa garin huska irin ta zamani. Aiwatar da wannan tsari a ƙarƙashin jagorancin Minista Risa Akpula ya tabbatar da manya-manyan ayyuka na ƙawata birnin Agres da aka yi a ɓangaren manya-manyan wurare na haɗuwar jama'a da ke nan birnin Agres da suka haɗa da wurin zaman jama'a gidan samari da 'yan mata da filin wasanni na jiha da aka sabunta. Sannan kuma babban tsarin Agres Sakuni bai manta da filin saukar jirage na Manu Dayak ba. ba wanda shi ma aka kawata shi. Wannan ayyuka idan aka karasa su ga baki ɗaya to zai haskaka birnin Agres. Za a samu hanyoyin motoci masu faɗi da ke baiwa masu ababen hawa sufuri a cikin walwala da kuma inganci. Infrastructure de logement en quantité et en qualité. To a hannu ɗaya kuma yanzu haka jama'a ana ta maganganu dangane da ɗauke shargullan sallar 18 ga watan Disambar na shekara 2017 mai shirin kamawa. 'Yan siyasa da fararen hula na zandar sun yi zancen cewa a zandar ne zai kamata a gudanar da sallar taron 18 ga watan Disamba na shekarar mai zuwa. Gwamnan jihar Zandar Isa Musa ya kira taron manema labarai domin kawo haske akan wannan batu ya kuma yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. ta dubu biyu da shidda in kuna tuni zandar an kai ta inda wata ka'ida za a bi mun san kasan jihar takwas ce kuma an ka jera jihar da za a fara magana da ita in an ka ɗauki magana baki wanda sunan jihar ke fara gare shi agadas ta kamata a yi amma a wancan lokacin shugaban kasa kan jami'in madu bai ce a agadas ba sai su ce a yi zandar muna da izinin mu tafi mutum domin tanja da ina da wata tsayayya ce da agadas ko ko baya son agadas ina dibe in mun kai mai wannan abu ba mu yi mai adalci ba ba don wata kiyaya ce shi da shi da aka ba zaɓi ne na Allah haka nan ne yau ma Allah ya zaɓi tawa su ya bayyana akan tsaron musulmi mai tauhidi ga Allah babu wani tsari wanda an kai tsari shine ga hannun shugaban ƙasa da an ƙara ga shi kaciya ta gaba ga inda zaɓen ta A ran talata da ta gabata ne haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makarantu COS Nijar da Sinasab suka cimma yarjejeniya da gwamnati dangane da koke-kokensu. a cikin watan wato a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya kungiyar sinasas ta malaman kwantaragi na makarantun sakandare ta bayyana cewa wannan yarjejeniya bata shafe ta ba domin bata halarci tattaunawa ba sannan kuma yarjejeniya bata kumshi koke-koken magoya bayan ta ba sashen lizahi na jami'ar dan eh, diko dan kulodo ta maradi na gudanar da wani shiri na lissafi da ya shafi wato nahiyar afirka wani taro ne a game da kimiyya inda malaman makaranta da suka fito daga afirka da kuma turai ke bara darussa na abin da ake kira geometry da algebra na ɗalibai da ke matsayin wato master dr saidu musa shugaban wannan kungiya mai suna equal african de mathematics ya yi ƙarin bayani Malaman a cikin duka fannin ɗaya zai ba su damar haɗuwa su tattauna wanda zai ba da damar buɗe wani sabon babi ga malamai masu tasowa. A ɓangaren ɗalibai masu karatun digirin digirgir cewa da master yana ba su damar samun ƙara ƙwarewa a cikin bincikensu da kuma masu karatu a fannin doktora. Su ma za su tattauna kowa ya kawo nashi ra'ayi da kuma saninsa a kan fannin binciken da suke yi. Musamman dai domin ƙarfafa samar da yawan malaman jami'a ne a Afirka. A gaskiya abin da muke so a nan jami'ar dan duku dan kulodo shine a buɗe wani sabon sashe na karatun digirin digirgircewa da Masar. Don haka muke son buɗe wannan sashe. Wani gungun 'yan Nijar mai suna Nigerian Cyber Citoyen ya wato zai soma wani shirin tattara littattafan karatu domin makarantar firamare ta unguwar Cangare da ke wani bangare a karshen birnin Yamai. Wannan dai shine karo na biyu da wannan gungu ke yin haka domin inganta yanayin karatu na 'ya'yan masu ƙaramin ƙarhi. An keɓe wata rumfa a Stade General Sani Kunce inda za a tattara littattafan daga karfe tara na safe zuwa karfe biyar na marece. a daren shiya ne mai gabatar da shirye-shiryen nan da wato na wake-wake na zamani na rediyon rfi kulodisiyar ya yi rajistar shirinsa a gidan matasa da al'adu garba loga na doso shirin ya shafi waƙoƙin zamani na nishar zalla wakilinmu dauda hassan ya haɗa mana wannan rahoto da mantar muhammadu ya fassara Muna a nan gidan samari da 'yan mata na Garba Loga da ke nan birnin Doso, a 'yan kallo suna cikin jin daɗi. Clodiciyar kenan mai gabatar da shirin nan na kaɗe-kaɗe na kular tropical na Radio RF a lokacin da yake buɗe labulan shirin. A gaban ɗimbin shama'a da suka fito domin kallon waɗannan wasanni a gidan samari da 'yan mata na Garba Loga. An gabatar da kaɗe-kaɗe da yawa ne masu matuƙar birgewa tare da na'urorin zamani da ba kasafai aka saba ganin irin su ba, wanda ya zafafa matasan birnin Doso, inda makaɗa daban-daban suka bayyana a fage domin ƙayatar da 'yan kallo ciki har da mawaƙan nan na tubal. A cewar Kulodisiyar, sati biyu kenan za a share cur ana tallata kaɗe-kaɗe na ƙasar Nijar a wannan shiri domin bayyana ƙasar Nijar a bainar duniya a fuskar kaɗe-kaɗe bayan jihar Doso sai kuma ya mai da za a gudanar da waɗannan wasanni a ranar Asabar mai zuwa. A gaida Muntari Muhammadu dauke da fasarar rahoton Dauda Hassan. Ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana cewa adadin bakin haure da ke wucewa ta Nijar ya ragu sosai. Adadin bakin hauren da ke bi ta hamada ya sauka daga dubu saba'in zuwa dubu ɗaya ɗari biyar a watan Nuwamba. A hannu ɗaya kuma gurfanar da mutane ɗari da biyu da ke sauƙaƙawa bakin haure wajen tafiyarsu a gaban kotu, sannan an cauke motoci tasa'in da biyar. A shekarar 2015 ƙasar Nijar ta ɗauki wata doka mai lamba talatin da 36 dangane da safarar bakin haure. Hassan Bukar mamba ƙungiyar farar hula Alternative Espace ya muna ƙarin haske akan wannan dokar. asalinta ita wannan dokar, an yi ta ne saboda a kare hakkin bakin haure wato ita wannan dokan tana bugun kaman direbobi masu daukan bakin haure daga jihar agadas zuwa alje ko zuwa libya tana bugun kaman wanda ke tarben wannan bakin hauren daga agadas duk dai wa'anda ke sauƙaƙa musu tahiya saboda su bakin nan sun zo ba san hanya ba akwai wanda ke taimaka musu su kama hanya zuwa alje ko agadas amma abin tambaya nan ita ce mutum kamar ya tashi zuwa bulaguro ka zo ka amshe mishi doki kuma ka ce mishi kayi shi ne saboda ka taimake shi ko yana shirin shiga mota ka zo ka hana mota tahiya ka ce amma kayi shi ne saboda ka taimake shi hakan ana iya gane shi idan kaman yaro ne wanda bai san ciwon kansa ba sai a ce shi bai san abin da ke mishi daɗi ba sai wani babba ya zo ya kwatanta mishi abin da ke mishi daɗi nan nan wurin idan an tabbatar da cewa su bakin na masu tahiya da tija ne mutane wanda sun san ciwon kansu ya kamata a tambaye su in shi wannan shi ne suke so tunda sun san abin da ke musu a tambaye su wai su so suke masu kai su libi ko Alije a hana su tafiya shine ke kare hakkin su ko ba shi bane Hassan Bukar kinan na kungiyar farar hula Alternative Espace Citoyen yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A yau ne aka gudanar da kwamɓalar gudun tsere domin zaman lafiya a yankin Sahel da ake kira Garan Marathon wato a Ditinere a can garin agadis A jimilce mutane 450 ne suka shiga wannan kwamɓala. mutanen sun hada da wakilan jihohin takwas na niger da na wasu kasashe biyar kamar wato Benin, Togo, Burkina Faso, Faransa da kuma Rumani. wakiliyarmu ta musamman a gadar wato maryama gello kenda ta aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara Tun da sanyin safiya ne wajen karfe bakwai da minti talatin aka kaddamar da kwambalar ta tsero a garin Azal. Maza da mata hukumomi sun haɗu a bisa hanya ɗaya bayan gudun kilomita biyar da wani matashi na AS Police ya lashe. Sai kuma ya biyo bayan tsero na tazarar kilomita goma wanda har da ministan raya al'adu Asmani Malam Isa a cikinsu. Sun ɗauki aniyar shirya wannan gasar tsero ne, ya zama muna cilas mu ba su haɗin kai da kuma bayyana wa duniya cewa Agadis ba ta cikin tashin hankali, tana cikin tsaro kamar sauran birane na ƙasar Nijar, kuma za mu iya ƙoƙarinmu domin wannan abun ya ɗore, kuma mu bunƙasa sha'anin yawon buɗe ido tare da ofishin ministan da ke kula da yawon buɗe ido. Lodi ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga Yamai, a cewarta wannan kwamɓalar wata dama ce ta haɗa tsayya tsakanin al'adu daban-daban. Idan kun yi la'akari a yau duka ƙabiloli daban-daban ne suka halarta, kuma muna nan ne ba wai a wakiltar wata jiha ɗaya ba, muna wakiltar duka ƙasar Nijar ne, abin wanda yana da matuƙar ba da shawa. Shin ko menene babban gurin shirya wannan gasar tsirau domin shimfiɗa zama lafiya a yankin Sahel? Sahel Adegal ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan kwamɓalar ga abin da yake cewa. Euh, Mu abin da muke so dangance da shirya wannan gasar ta tsirau shine ƙara samun cuɗayya wajen shimfiɗa zaman lafiya tsakanin al'umma. Haɗuwa ce da ba maganar siyasa ko ƙabilanci ko addini. A yau ganin yadda abun ya samu karbuwa, a gaskiya abin farin ciki ne. kasar Benin ce dai ta lashe wannan gasar irin ta ta biyu da aka shirya domin wanzar da zaman lafiya a yankin Sahel wanda ya samu halartar kasashen duniya. a gada muntari muhammadu dauke da wannan rahoto kan kwamfalar wato gudun tsere garan marathon da tinare kenan wanda shi muka karshen wato shirin namu na yau anan muke fatan a huta lafiya zan barku da gungun muhammadu dantani ya kama ku labarai da harshen zabarmanci.